Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. yau laraba 16 ga watan nuwamba shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya amurka da kawayenta na yammacin turai sun ce ba za su iya tabbatarwa ba sai dai suna gudanar da bincike kan rahotannin fashewar wani abu a poland amurka ta kakaba takunkumi kan kamfanoni da mutanen da ta zarga da hannu wajen kera ko miƙa jiragen iran marasa matuka ga rasha an kashe 'yan isra'ila biyu tare da raunata wasu hudu a wani hari da aka kai a wani kauye a yammacin gabar kogin jordan In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump kenan a lokacin da yake bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugaban kasa a zaben 2024 za ku ji karin bayani. a najeriya kuwa rundunar 'yan sandan jihar imo a kudu maso gabashin najeriya ta yi karin haske dangane da kisan wasu da wasu 'yan bindiga suka yi wa wani basaraken gargajiya bincike dai da muka gudanar ya nuna cewar 'yan bindigar kamin su zo gidan basarakin gargajiya sai da suka yi wata tattaunawa gidan wani boka Muna kuma tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk sanyi na zai gabatar. To amma fi duka sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Amurka da ƙawayenta na yammacin Turai sun ce ba za su iya tabbatarwa ba sai dai suna gudanar da bincike kan rahotanni a jiya talata da ke cewa fashewar wani abu a Poland memban kungiyar tsaro ta neto ya samu asali ne daga makami mai linzami na rasha yayin da ma'aikatar tsaron rasha ta musanta cewa tana da alaka da fashewar muna sane da rahotannin da 'yan jaridu ke cewa wasu makamai masu linzami na rasha guda biyu sun kai hari a wani wuri a cikin poland da ke iyakar ukraine zan iya gaya muku cewa ba mu da wani bayani a halin yanzu don tabbatar da waɗannan rahotanni kuma muna ci gaba da duba wannan Sakataren yada labarai na Pentagon Brigadier General Pat Ryder ya faɗa wa manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Gwamnatin Poland ba ta tabbatar da rahoton nan take ba, amma wani mai magana da yawun Piotr Mueller ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa manyan shugabanni na gudanar da wani taron gaggawa kan halin da ake ciki. Fadar White House ta ce shugaba Joe Biden ya tattauna da shugaban kasar Poland Andrzej Duda daga Bali na kasar Indonesia da karfe biyar da rabi na safe agogon kasar ba tare da bayar da karin bayani ba. jiya talata amurka ta kakaba takunkumi kan kamfanoni da mutanen da ta zarga da hannu wajen kera ko miƙa jiragen iran marasa matuka da rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare kan ababen more rayuwa na fararen hula a ukraine amurka na neman ƙara matsin lamba kan moscow kan mamayar da take yi wa ukraine lamarin da ya mayar da garuruwan zama buraguzai tare da kashe ko jikkata dubbai Ƙasar Rasha ta sayo jiragen yaƙi marasa matuki daga ƙasar Iran waɗanda aka yi amfani da su wajen kai hare-hare a birane da ababen wutar lantarki a Ukraine. Tuni dai hukumomin sojin Iran da masana'antu ke fuskantar takunkumi mai tsanani da Amurka ta ƙaƙaba mata kan shirin nukiliyar Tehran. Iran ta amince cewa ta baiwa Moscow jiragen yaƙi marasa matuka, amma ta ce an tura su kafin yaƙin Ukraine ne. amurka na da takarar majalisar dattawa guda ɗaya daga zaben tsakiyar wa'adi na shekarar 2022 da ya rage ba a tantance ba wanda ke buƙatar zaben fidda gwani na ranar 6 ga watan disamba a jihar georgia da ke kudancin amurka inda jama'a suka fito sosai a makon da ya gabata duk da sabbin tsauraran matakan kada kuri'a da wasu masu lura da al'amura ke fargabar zai hana fitowar talakawa da marasa rinjaye nan da 'yan makonni kaɗan za a sake gwajin fitowar masu kada kuri'a a Juja, yayin da ɗan takarar jam'iyyar democrat senator raphael warnock ke fuskantar abokin hamayarsa na jam'iyyar republican herschel walker a fiye da ƙuri'u miliyan uku da dubu ɗari takwas da aka kada a ranar takwas ga watan Nuwamba babu ɗan takarar da ya samu fiye da kashi hamsin na ƙuri'un da aka kada a fafatawar ta hanyoyi uku tare da ɗan takara na uku wanda ya haifar da zaben fidda gwani da za a iya a wata mai zuwa tsakanin manyan masu kada ƙuri'a biyu. Fafatawar da ake yi tsakanin 'yan takara biyu na Amurkawa baƙaƙen fata ta kasance abin da ya fi ɗaukar hankalin al'ummar ƙasar. kafin tsakiyar wa'adi ana tunanin yana ɗaya ne daga cikin takarar da za su tabbatar da jam'iyyar za ta yi rinjaye a majalisar dattawa a cikin shekaru biyu masu zuwa yanzu za ta tantance ko 'yan democrat za su iya haɓaka mafi rinjayensu ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To nan ba da jimawa ba za mu kawo ku karashen labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba Najeriya. Rundunar 'yan sandan jihar Ima da ke kudu maso gabashin kasar ta yi karin haske dangane da kashe wani basaraken gargajiya da wasu 'yan bindiga suka yi a jihar. A ranar Litinin wasu 'yan bindiga suka kashe Eze Ignatius Aso a garin Ogudi na karamar hukumar Oguta a jihar ta Imo. cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya talata shugaban najeriya muhammadu buhari ya umarci jami'an tsaro da su zakulo maharan waɗanda har ila yau suka kashe wasu fadawa biyu a garin ga rahoton da lami abubakar sokoto ya aiko mana daga fatakwal yan bindigar dai sun yi darar mikiya a ƙauyen na obudi a lokacin da wasu dattawa ke gudanar da wani taro tare da basarakin gargajiya dsp martial abatan shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Imo. On the 14th day of uh, November, in the morning hours, hoodlums in their numbers went to the house of uh, His Royal Highness Yana cewa ne a ranar goma sha hudu ga watan Nuwamban da muke ciki na dubu biyu da ashirin da biyu wasu 'yan bindiga suka kai hari gidan mai martaba sarkin Obudi a karamar hukumar Oguta ta jihar ta Imo wato Basarake Eze Ignitos Asu 'yan bindigar dai sun zo ne cikin wani yanayi kamar masu kawo korafi wanda a matsayinsa na basarakin gargajiya kuma shugaban al'umma nan take ya shige da su a fadarsa domin ya saurari bayanin da ke tafi da su kuma shigar su ke da wuya sai 'yan bindigar suka fito da wasu manyan bindigogi kuma nan take suka buɗe ma basaraken wuta tare da wasu fadawansa biyu. When the police operative got to the house of the native doctor, on sighting the police, bincike dai da muka gudanar ya nuna cewar 'yan bindigar kamin su zo gidan basarakin gargajiya sai da suka yi wata tattaunawa a gidan wani boka kuma yan take muka kai samame a gidan bokan yayin da bokan ya hango mu sai ya ranta a nakare to amma dai mun kama matarsa da bindigogi kirar ak-47 da kuma wata bindiga kirar gida da wasu manyan makamai shi ma wani dan uwan basarakin na obudi Mr. Emeka Daniel ya yi min ƙarin bayanin irin alhinin da suke ciki. Uh, mother of uh, a monarch, the traditional ruler of uh, Agua. Yana cewa ne mun waye gari cikin tashin hankali da matukar firgita a garin na masarautar Ubudi a yankin Ibo muna cikin alhini na kisan gillar da aka yi wa dan uwanmu kuma basarakenmu da wasu mutane da dama. Yanzu dai muna cikin zaman ɗaɗɗar ko da yake dai tsaro ya tabarbare a yankin na Ubudi a karamar hukumar uguta, sai dai gwamnan jihar ta Imo sanata Hope Odizuma yana aiki kafaɗa da kafaɗa da rundunonin tsaro domin ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki mu dai mun shaida cewa har kawo yanzu ba wani dalili na halaka muna basarake hare-haren 'yan bindiga da a yankin kudu maso gabashin Najeriya an daɗe ana zargin ƙungiyar nan ta IPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi allah wadai ga waɗanda suka yi kisan basarakin gargajiya sannan kuma ya umarci jami'an tsaro da su yi bincike na gano waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. 'yan isra'ila biyu tare da raunata wasu hudu a wani hari da aka kai a wani ƙauye a yammacin gabar kogin jordan da ta mamaye a ranar talata maharin wanda hukumomi suka ce ba falistini ne jami'an tsaron isra'ila ne suka harbe shi har lahira kamar yadda jami'an agajin isra'ila da jami'an falistinawa suka bayyana rundunar sojin isra'ila ta ce ba falastinan ya fara kaiwa isra'ilawa hari a kofar shiga yankin masana'antu na matsugunai sannan ya zarce zuwa wani gidan mai da ke kusa da wurin tare da rabawa wasu ƙarin mutane wuka a wurin rundunar ta ce mutumin ya kuma saci mota ya yi karo da wata mota da gangan akan wata babbar hanyar da ke kusa da wurin sannan ya banke wani kafin daga bisani ya gudu da kafarsa. an ce wani soja ne ya harbe maharin kuma dakarun na ci gaba da bincike a yankin domin neman ƙarin waɗanda ake zargi wasu manyan motoci guda biyu ɗauke da kayayyakin jinya sun isa yankin tigray na ƙasar habasha a jiya talata kayan agaji na farko na ƙasa da ƙasa da ya isa yankin tun bayan da gwamnatin tarayyar habasha da dakarun tirgirayen kasar suka amince da tsagaita buɗe wuta a farkon wannan wata ayarin da kungiyar agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa ko icrc ta yi ya kai tan arba'in na kaya masu mahimmanci magungunan gaggawa da kayan aikin tiyata zuwa makelli babban birnin yankin tigray a cewar sanarwar icrc har ya zuwa yau babu wani agajin ƙasa da ƙasa da ya shiga yankin tigray ta hanyar mota tun ƙarshen watan agusta takunkumin kai agajin jin kai bayan barkewar rikicin a watan nuwamban shekarar 2020 ya haifar da mummunar matsalar jin kai a faɗin yankin inda miliyoyin mutane ke buƙatar abinci da magunguna cikin gaggawa sharuɗan yarjejeniyar tsagaita wuta wanda aka yi a afirka ta kudu a farkon wannan watan ya buƙaci gwamnatin tarayya ta habasha ta sauƙaƙe hanyoyin tura kayan aikin jin jinƙai zuwa tigray ba tare da cikas ba da kuma maido da ayyukan wayar intanet da banki a gaida hanifa kabir isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To bari mu leƙa Ghana inda mutanen da suka yi dafifi a ɗakin taron ƙasa da ƙasa na Accra da ake kira IACC. Don kallon sabon bidiyon fallasar da wani ɗan jarida mai binciken kwakwaf Anas Aramayawo Anas ya fitar. Sun bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da wannan faifan bidiyo da suka yi dogon layi domin su sha kallo. Wannan bidiyo da ya shi sanadin da shugaban ƙasa na na Akufa Ado ya tsige karamin ministan kuɗin ƙasar ta Ghana. Daga Accra ga Idris Abdallah Bako da ƙarin bayani. bidiyon da aka yi wa lakabi da galamse economy an hada shi ne a shekarar 2018 amma ba a saki ga jama'a ba sai ranar litinin 14 ga watan nuwamba kamar yadda suka ce an sace bidiyon ne sai daga baya aka samu kofin bidiyon yana kunshe ne da cikakken abin da ya faru a dan gajeren bidiyon da ya bayyana gabanin wannan wanda ya sa shugaban kasa na na kufu ado ya sallami karamin ministan kuɗi charles edubuayin sabanin abin da yawancin jama'a ke sa rai zai bayyana na lamarin galamse wato haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba wasu da suka kalli bidiyon sun bayyana ra'ayinsu game da abin da suka gani a bidiyon Adib Sani masani ne akan harkokin tsaro. Abin da muka ganin nan wasu mu ba wani sha'awa ciki mun san abin da ke faruwa a cikin sistem nan amma dai ghanaians dai wanda ba su sani ba because kullum muka yi wanga magana eh, tambayan da ake first ne menene evidence ka ba yau mu duka mun gani ya karbi kudi ya kuma gwada yanna ake politics a cikin ghana politics sata. Adib Sani ya karin haske kan galan hamsin da ake nufi na bidiyon sabanin haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba kamar yadda yawanci suke tsammani. Galamse economy bai gwada kamar. galamsin da ni da kan kasar waton kwakwakwa dabaru a cikin economy sunana ibrahim alhassan eh, star fm gh1 tv farko dai ina gan kan da na gan kaman da abin zai yi nan ba aka yi ba me yasa na faɗa aka da safi muka gan story kaman eh, minister of the of the finance ministry ya te ya karbi wani kudi hannun wasu mutane da suka ce za su kawo wani business in ghana ni na an kaman ba ok in muka zo nan ga mun gan wani abu daban eh nashi na cikin ora amma an gan wani ababin da ba a iya an faɗi muna da safin nan ba da na zo gaskiya abin da aka kara shi ne video sun da mu duka muka san da zama wasu kuma sun bayyana ra'ayinsu inda suka kara su ga gwamnati akan cewa ta ɗauki matakin shari'a a kan tsohon minista charles edubuahin cikin video da muka duba ka gan saboda wani kudi dan kankanin da wani ya samun da zai sa kutukun shi ya ya fito da wasu maganganu da wanda muka gan kaman ya fi a bincike a yi investigation a bi bayan magana a duba just citizens needs to wake up to stand on their feet saboda manyan musu ya abin da su yi kuma gaba dai wahala nan da bai karewa wallahi Idris Abdullahi Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana To tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugaban kasa a shekarar 2024 Trump ya yi wa magoya bayansa wannan almishir ne a gidansa da ke mara lago a ja Florida ga abin da ya ce. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Domin ganin mun sake farfado da martabar Amurka, a wannan dare ina mai sanar da ku cewa zan tsaya takarar shugaban ƙasar Amurka. To jim kaɗan bayan wannan sanarwa ta Trump shugaban Amurka Joe Biden ya mayar da martani a shafinsa na Twitter inda ya ce Trump bai taɓa kawa Amurka komai ba. Ta yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. ku ce sun barke biyo bayan bayyanar wasu takardun hukuncin wata kotun amurka ga ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc mai mulkin najeriya jama'a assalamu alaikum tun a ƙarshen makon jiya ne dai wasu takardu suka mamaye kafafen sadarwa na zamani da suka kumshi hukuncin wata kotun gunduma da ke jihar illinois ta ƙasar amurka wadda ta kwace wasu kudade da ke asusun ajiyar banki da ɗan takarar shugaban kasar najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc mai mulki bola ahmed tinubu bisa zargin cewa suna da alaka da fataucin miyagun kwayoyi kamar yadda takardun suka nuna dai kotun ta yanke hukuncin ne a ranar 26 ga watan yulin shekara ta 1993 to amma kuma sai suka sake bayyana a yanzu bayan shekaru kusan 29 yayin da sha'anin siyasa yakan kama domin tunkarar babban zaɓen shekara mai zuwa ta 2023 wannan lamari dai ya haifar da musayar kalamai musamman daga masana shari'a a bangarorin ita jam'iyyar ta apc da kuma na bangaren adawa musamman pdp yan pdp dai na ganin wannan hukuncin na kotun ta amurka na iya kawo cikas ga takarar bola ahmed tinubu a yayin da na bangaren apc kuma suka dage kan cewa ba wata illa a ciki kasancewar ba gurfanar da shi aka yi a gaban kotu ba balle a yanke masa hukunci masani shari'a da kundin tsarin mulki a najeriya barista mai nasara kogo umar ya yi bayani kan lamarin idan ka lura a dokokin da suke sashe na 137 wato dokokin ka'idojin abubuwan da suke iya haramta ma mutum dama ta iya zama shugaban kasa ko kuma ya iya tsayawa takara shugaban kasa ko kuma ma in ya zama shugaban kasa dama da take iya da kusa da shi ya zama bai cancanta ba a an yi su kuma ina ganin abin da ya dauko hankalin waɗanda suke ta takaddama shine hurumi da aka yi karkashin shi sashe na 137 ɗinnan nan eh, sakin sashe na ɗaya f ko kuma fa kenan a cikin baka da kuma i a cikin baka da kuma gama a cikin baka duka waɗannan an yi bayanansu uh, a zurfi to amma akwai koma a cikin wannan bayani din na ɗaya dai an ce idan hukuncin da aka yi ma mutum ɗin a kotu ya kasance ƙasa da shekara goma ne daga yanzu da ake magana to wancan magana ina jin ta faru a shekara ta dubu biyu da uku ne in ma ta faru ɗin na biyu kuma ba zai yiwu a ɗauki abu ta kafar yatsa labarai na zamani ta yanar gizo kawai a ce za a yi amfani da shi a dakatar da takarar wani ko kuma a kawo na kasu ga takarar wani dole sai an dogara shi ga matakin tsarin mulkin najeriya sashi na ɗaya da sashi na biyu a kuma danganta shi da sashi na 36 wanda komin laifinka subul kake wanke kake har sai an kawo gaban kuliya kuma akwai matakai na kotunan mu shi na 130 zuwa 304 wanda waɗanda suke da ra'ayi ko kuma sha'awa ta wancan hukuncin to su ya kamata su iya ɗauko kwafin shari'a ɗin sai su kawo a kotu ta najeriya a ce to za a shigar da ita a ruhin kotu na najeriya abinda ake kira wato domestication na wannan judgment wato a dan shigar da shi a cikin ruhin kotun najeriya a kai shi a yi roƙi alfarma ta wata kotu wadda take daidai da matsayin irin waccan kotu ko kuma sama da waccan kotu a nan najeriya sai a ce to ana so ta sabunta wannan ta buga hatimi ta tabbatar da wannan hukunci to idan aka yi wannan to akan haka nan ne sai a rubuta ma jam'iyyar shi bola ahmed tinubu da kuma hukumar zaɓe da kuma jami'an tsaro na najeriya akan haka amma muddin ba wani ya taso da korafi na musamman ya yi ba to labudda ba a da hujje cewa bola ahmed tinubu ba zai yi takara ba ko kuma akwai wani abu da zai kawo rauni ga cancantar takarar shi to yanzu haka dai a yayin da ake ci gaba da gangamin yakin neman zaɓe mai zuwa jam'iyyun adawa na ƙara zaburowa wajen tallata 'yan takararsu to sai dai akasari suna fakewa da abin da suka kira halin ni suna najeriya da take ciki to amma kuma babban abin da ya fi jan hankalin jama'a shine yadda wasu daga cikin tsofaffin 'yan jam'iyyar apc mai mulkin suke bayyana cewa jam'iyyar ta kasa cika alkawuran da ta ɗauka wa 'yan najeriya duk da irin aminci da goyon bayan da suka bata tsohon ministan matasa da wasanni a wa'adin mulkin apc na farko solomon dalon na ɗaya daga cikinsu a yayin kaddamar da yakin neman zaben sabuwar jam'iyyarsa ta sdp da ya koma a jihar adamawa yadda jama'a sun karbe mu ya nuna cewa jama'a sun gaji da gafaransa ba su ga kahon ba to yanzu suna neman mafita da kansu ni da an kyale nema da na koma eh, eh, jami'a na ci gaba da aikin koyaswa amma kowane wayewan gari jama'a in su min waya sai su ceto ku kuka kawo mana tallan apc da ya kawo mu nan kenan ka ga muna da babban haki mu haɗa kai da waɗanda suke kaunan ƙasar nan mu ga yadda za a yi kokari a fance ƙasar nan daga irin hali da ta shiga ciki babu wanda yan najeriya suka tara mata jari talakawa sun sai da duk abin da suka mallaka sun zuba jari cewa idan an zaɓe apc sun huta bayan da sun zuba wannan jarin shine kuma bala'i ta afka musu irin wanda ba taba a yi ba apc tana dawowa mai za ta gaya wa yan najeriya halin da ta kai mu a ciki na sace-sacen jama'a da kuma karya tattalin arziki karya tattalin arziki da yinwa da rashin abin yi da kuma garkuwa da mutane da yan bindiga ko'ina yanzu numan ba a iya yi yanzu menene za ta fada sabuwa pdp wanda tana birgima hankaka idan munzuru ya ce ya tuba to e bar kaza mana ga kaza a baka munzuru kuma yana na yana gawa liman da fasto cewa na tuba na tuba kaza kuma na kuka to wa zai saurare su waɗannan jam'iyyu sun zama man manyan jami'u ne domin sun rike gwamnati sun yi amfani da dukiyar jama'a suka gina kansu shi ne karfe su to yanzu jama'a in sun dawo daga rakiyarsu gani ga halinsu to wallahi tallahi wallahi tallahi su ban ga za su ba za a waye gare ma ita apc karan kanta za ka ji ba ta cikin takara ita pdp rigingimu da take ciki yanzu na karya amana na karba-karba wanda ita kanta ta girka sgp ita ce jam'iyyar da ta fi da kasa nan labour party mayar da martani ne ga abin da apc ta yi na kawo takara na addini guda in ka zo ka doke kwankwaso kwankwaso ya cancanta amma kuma kwankwaso ba zai iya yi maganin karya alkawari na karba-karba ba To sai dai kuma a ra'ayin ɗaya daga cikin dattawan jam'iyyar ta APC a jihar Sokoto, Aliyu Orojiwa Makko. Kalaman na Solomon Dalon ba abin mamaki ba ne. <laughs> Ah, ai barista Solomon Dalon kowa ya san waye shi a Najeriya, ah, ‘yan ta yi daɗi ne. Ah, in ba haka ba ai shi dan APC ne, kuma an kafa gwamnati da shi, kuma aka ba shi mukami a ciki, ya yi minista, saboda an zo a tena ta biyu ba a ba shi minista ba ne. shi na ya dawo yana zage apc da shugaba buhari kuma mutum ne wanda bai da alkibla saboda ko sport da an ka bashi sai da ya rikita duka lamarin a wajen sport kafin ma ya bari inda shi mutum ne mai gaskiya wanda ya san daidai lokacin da yana minista ya ga apc ba ta abin da ya kamata da sai shi resign sai ya ce ya sauka daga minista ne kuma ya hita daga jam'iyyar amma yanzu sai bayan cin da ya ga cewa an koma ba a mai da shi ba saboda bai yi fafomin ba saboda kan ga shi na yake kokari yanzu ya dauko da ciwo da kazafi da wani abu ya laka ma APC amma ah, ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen da yake yi ana samun su daga wasu masu sharhi na cewa gwamnatin shugaba muhammadu buhari har yanzu ba ta da kammala alkawarin da ta yi wa 'yan najeriya na kawo daidaito a ƙasa ba maimakon haka wasu na ganin kamar 'yan ƙasar masu ƙara shiga cikin matsi da kuma wahalhalu eh, abin da nake son ah, jama'a su fahimta anan shine ah, allah subhanahu wa ta'ala shi ke da duniya kuma shi ya tsara ta ne da za ta fi ne mutum dan adam zai yi kokari ne bakin ya ka kokarinsa malam faruk yana son ka da cewa duk duniya ne ake samu wannan matsala ta economic meltdown ba wai najeriya kaɗai ba ƙasa ko ta ina ta yi ƙasa an samu matsaloli irin na hauhawan farashi a cikin kowace irin ƙasa a kowace ƙasa a duniya saboda covid-19 da ya zaka so ba wai najeriya kaɗai ce wannan abu ya faru ba. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Salisu Lado Yola da Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. Daga ƙarshe an kashe 'yan isra'ila biyu tare da raunata wasu hudu a wani hari da aka kai a wani ƙauye a yammacin gabar kogin jordan da ta mamaye a ranar talata maharin wanda hukumomi suka ce ba falastine ne jami'an tsaron isra'ila ne suka harbe shi har lahira kamar yadda jami'an agajin isra'ila da jami'an falastainawa suka bayyana rundunar sojin isra'ila ta ce ba falastinan ya fara kaiwa isra'ila hari a kofar shiga yankin masana'antu na matsugunai sannan ya zarce zuwa wani gidan mai da ke kusa da wurin tare da dabawa wasu karin mutane wuka a wurin amurka da kawayenta na yammacin turai sun ce ba za su iya tabbatarwa ba sai dai suna gudanar da bincike kan rahotanni a jiya talata da ke cewa fashewar wani abu a poland memban kungiyar tsaro ta neto ya samo asali ne daga makami mai linzami na rasha yayin da ma'aikatar tsaron rasha ta musanta cewa tana da alaka da fashewar muna sane da rahotannin da 'yan jaridu ke cewa wasu makamai masu linzami na rasha guda biyu sun kai hari a wani wuri a poland da ke kan iyakar ukraine zan iya gaya muku cewa ba mu da wani bayani a halin yanzu don tabbatar da waɗannan rahotanni kuma muna ci gaba da dubawa sakataren yada labarai na pentagon brigadier general pat ryder ya faɗa manema labarai a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon jiya talata amurka ta kakaba takunkumi kan kamfanoni da mutanen da ta zarga da hannu wajen kera ko mika jiragen iran marasa matuka da rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare kan ababen more rayuwa na fararen hula a ukraine ta masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan ashirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kina agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kada manta da lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko sashen hausa.com domin sake sauran wannan shirin da ma waɗanda suka gabata yanzu kan a madadin halifa kabir isa da ta taya ni gabatarwa da kuma jumbe hamza da haɗa mana shirin sai injiniyan mu kal stalin ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah kai mu.